ciyarwar nan ba sai ka yi nisa ba ko iyalanka ka ciyar Allah zai baka shi yasa zaka gane wautan mutum Allah yana bashi kuɗi yana wa iyalansa ƙoro idan kana wa iyalanka ƙoro baka ciyar da su abin da ya dace a samun ka da wadatar ka. wallahi kanka wa asara kai kawa kanka asara saboda Allah ba zai na baka ba saboda su ma baka ba su abin da yake hannunka ba na kai kadai bane an fi gumin ma ja'alakum mustaklafi na fihi Allah ya ce ku ciyar abin da muka daura ku wakilci a kai daga kuɗin da ka samu akwai na matarka akwai na 'ya'yanka a ciki akwai na iyayenka idan ba sai shi kowa ba shi za ka yi Allah samu na ganewa to shi yasa Amir ibn Abdullahi Tamimi yake da wannan kokarin ne ga yana ciyarwa fi sabilillah